Karamar hukumar zurmi na arewa da birnin Gusau da ke jihar Zamfara. Kafin dai wannan aika-aika, mutanen yankin sun kafa rundunar 'yan sa kai domin taimaka musu wajen samar da tsaro. Usman Sani Mashema ya shaida mana abin da ya faru lokacin kai wannan hari. Mota ta taso daga birane zuwa Mashema aka haɗu da wannan 'yan ta'adda suka tare wannan mota suka yi amfani da wannan dama cewa duk wani namijin da a cikin mota sai sun kashe shi. To daga faru abu ne su ainihin 'yan bangar da suka ji samatar karar bindigogin su na 'yan ta'addar suka gaggawa zuwa wurin su kawo ɗauki wurin wannan mota ɗin ta sun ka amfani da wannan dama suka tare 'yan banga wasu suna su da mashina idan aka ta halibin a same ka ba sai a sa mashin aka ka faɗi sai a cire ainihin wasu ababe da aka tunanin kana da su ga jikin ka wanda su hana halbe ka sai a amfani da wannan dama sai a kashe ka. Habibu Mando uban doman zurmi na ɗaya daga cikin ganau dangane da wannan al'amari. A gaskiya ni dai ganau nake ba ba na fara ƙidaya gawa talatin da huɗu. abun da ma bani tausai akwai mutanen da aka cintuwa daga daji abu na biyu kuma wanda ƙara bani tausayi sai da hawaye na kare kiman akwai wani yaro wanda shi ya rika takalma ne yana tsakan gudu suka ci mashi suka halbe shi rike da takalma ga hannuwan shi a wannan abu gaskiya ya razana ni abubakar baba zurmi ya ce lokacin wannan ƙazamin hari babu jami'in tsaro a yankin to a gaskiya ga lokacin babu jami'an tsaro a wurin illa dai mutane ne suka ɗauki mataki waɗanda ke tsaron kansu tuni dai waɗannan mutane suka mayar da al'amarinsu ga ubangiji domin sama musu mafita